kaɗan kenan daga cikin irin wasannin da aka shirya a zaron wasannin birnin yamai na akademi da zarar a kayataccen bikin da aka shirya wa dan wasan na taekwondo na ƙasar nishar abdulrazak isufu alfaga wanda ya kasance zakara wasan taekwondo na duniya da aka gudanar a birnin mujo na ƙasar koriya ta kudu a makon da ya gabata ɗaruruwan 'yan ƙasar nishar dai ne suka tarbi dan wasan yangare mega yana ɗaya daga cikinsu alfaga ɗan nijar ne ni ɗan nijar ne kuma ya je ya daga ya kawo mana na duniya kenan sai a yi mai godiya a yi mai godiya tun da rabonmu da iri wani abubuwa tun zamani su isa ka dabure amma yau gashi nan an akwana a tashi allah ya hidda wani yaro da ake sai mai alfaga bis fannin taekwondo inda ya kawo muna na harko ya samu deuxième plus kuma gashi nan allah ya bashi sa'a bisa kasashen duniya inda ma aka fara taekwondo ma shine na farko na duniya champion du monde kenan a cewar ada kano wani mai wasan barkwanci a nijar kuma ɗaya daga cikin 'yan wasa da suka cashe a bikin na tarbon abdulrazak isufu alfaga irin wannan tarbon da zakaran na wasan taekwondo a duniya ya samu zai ƙara ƙarfafa guwan matasan nijar da ke shawar fitar da sunan ƙasar a waje alfa ya kai ɗan nijar ya kai ɗa allah shi masa albarka kuma ina fata ubangiji allah ya ƙara sa wani ɗan nijar kamar shi ya yi kishin ƙasa di ba ga kube ya samu mana na zinariya na duniya ga baki ɗaya a'a ba na a ce afirka ba na duniya ga baki ɗaya muna kira gwamnati ya ƙara ba shi ƙarfi shi ba shi goyon baya kuma talaka su dinga siporte kin mutanen ga saboda in ba a siporte kin mutum bai jin daɗi kowa na tabarna na alfa dai alfa alfa Eh? har wani har abu kai shi kasa kai shi kasa alfa kai shi kasa kai shi kasa da tabbace da kyau kai amma ya bugu zakaran dai na wasan taekwondo a duniya Abdulrazak Isufu Alfaga ya yaba matuka da tarban da ya samu wanda kuma ya ce hakan zai ƙara bashi kwarin gwiwa a wasannin da za a shirya a nan gaba mun ji dadi yau da muka samu medal d'or paske a da muna shi shi dai ne cikin duniya ana ce wanga yayi champion limon yanzu ga shi nan a kasan mu don ce nan matasa su tashi sai dan ba ni kadai kike cikin Niger ba ina ina confiance da matasan Niger da na san duk aikin da mutum yana yi cikin cikin kasan ga yana sa kokarin shi da ya bai eh, sunan Niger nan zuwa kwana uku ko hudu ina koma Alman in yi continue da entrainement tun da wata mai zuwa ma akwai wani competition da yana abin na letteran de best cikin duniya suna taru can insha Allah zan ta yi representative kasa na yanzu ba hutu yanzu ne an shiga an shiga wasa kenan ba zama sai aiki bayan da ya kammala tarbon tawagar ta isa a fadar shugaban kasa isufu mamadu inda ta nuna masa lambar zinari yadda abdulrazak isufu alfaga ya samu yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nishar